Masu sauraronmu, Assalamu alaikum barka da warhaka. Halima Jimarauce daga Daily Trust tare da sauran abokan aiki ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau. Tsananin tsadar man fetur ya fara haihuwar da ƙarancin masu zuwa gidajen mai da sunan shan mai. kuma sannu a hankali al'amarin ya sa mutane sun fara canza salon mu'amalarsu da ababen hawa. Kamar yadda za ku ji a cikin wannan shiri namu na yau daga bakin mai sai da mai da kuma masu saye, masu halin su da masu fama da rayuwa. Wakilinmu a Kano Zaharaddin Yakubu Sha'aibu ya zazzagaya ya gane ma idanun shi yadda gidajen mai ke fama da rashin ciniki saboda ƙarancin masu zuwa sayan mai. Ga ma wani mai aikin sai da mai da bayani da bakin shi. To da fari za mu so mu ji sunan malamin. Ni suna na Isa Kashim Sallari. To gashi kana ɗaya daga cikin masu siyar da mai a wannan gidan mai. Ya za ka bayyana mana yanayin cinikayyar mai a da da yanzu da aka cire tallafi? To gaskiya cinikayyar mai Gada da yanzu an samu bambanci na farko tsadar abin ya sa mutane ba sa iya sha da yawa kuma bayan haka akwai waɗanda ma suke raɗe raɗin cewa za su iya aje abin hawansu saboda matsalar mai kullum ka zo ka sha mai wanda yake da za ka sha ka je kurare da yawa amma sai ya kasance inda za ka je wajen aikin kama baya iya kai ka ya dawo daga kuma zai iya yiwuwa ka je wajen aikin naka baka samu kuɗin da za ka zo ka sake zuba mai ba to wannan abin yana tsoratar da mutane har mu ba ma tambayar samu suna furta mana cewa idan abin ba zai ba su yi a abin hawan su saboda idan tafiya ta tafi a haka ka je ka dawo baka samu kuɗin da zaka iya bari a gida wanda zaka making din abin da gidanka suke da bukata ba ka zo ka zuba mai kuma ka je baka samu kuɗin man ba ma ballantana abin da za kawo musu yanayin samu ya ragu saboda cinikayya bakin da suke zuwa masu siye-siye tsadar farashin man ya sa ba sa iya biyan kuɗin transport din da za su zo wajen su sai kaya to ya sa ɗan abin da kake samu ya yi ƙasa kuma rayuwa kullum abin kara sama yake don haka mu wannan abin dai ba dai yoyi muna tambayar su bane da bakin su zaka ji mutum yana fadan cewa idan tafiyan nan ta ci gaba a haka gaskiya akwai matsala ya zaka bayyana irin yanayin hada-hadar motoci da ababen babura da sauransu da suke shigowa a da yanzu gaskiya an samu karancin su saboda aka so uku kaso ɗaya ne yanzu suke iya shigowa su sai mai saboda mun kasance idan yamma ta yi muna iya ganin layi kaga har titi amma yanzu ta wahala kaga kusan koyaushe suna kan iyakan famfuna kai ma zai iya zama shaida a wajen ka inda da kana zagayowa kan titin zuro za ga gaskiya da wuya ka ga nan gidajen mai mutum ɗaya biyu ya iya aiki ba zai yiwu ba yayi kaɗan akalla muna aiki mutum hudu biyar amma yanzu ya kasance mutum biyu uku ma suna iya yin aiki saboda karancin mutane. Haka kuma Zaharaddin ya tattauna da 'yan ɗaiɗaikun mutanen da ya gani suna shan mai za ku ji yadda a dole suka sake lali. Suna na Ahmad. To Malam Ahmad gashi na ganka zaka sha mai ya abin yake? To gaskiya a da dai zan iya shan mai na sama da dubu goma amma a yanzu na dubu uku ma zan iya shan shi zuwa wani lokaci wanda idan ya kare zan iya neman wani. saboda idan ma na zuba man dubu goma a yanzu me na ajiye a jikina wanda zan ci abinci me na ajiye wanda zan ɗanyi wani gyare-gyare na iyali ko na wa'yansu to gaskiya abin da yasa ba na iya siyan mai kenan da yawa a wannan lokaci tun yaushe ka fara haka kai na kai tsawon sati ɗaya kenan yanzu ina sa mai a motata amma wani zubin ba na sawa sai dai na hakuri in taka a kafa ko in samu abin hawan keke in yi yawo da shi domin ba kuɗin ma da za a zuba man idan aka tafi a haka ya kake ganin abubuwa za su kasance in aka tafi a wannan irin wannan lamura na wannan tsadar rayuwa na mai gaskiya akwai damuwa sosai sanadiyar za ka ga abin hawan ba za ka hau ba sai dai ka taka a kafa ka je gurin neman kuɗi ka dawo wanda kuma gaskiya za a sha wahala sosai to kai za ka ci gaba da zuba mai a motar ka ne ko za ka haƙura gaskiya nan da wani ɗan lokaci nake tunanin zan iya haƙura saboda abubuwan da na ɗan tara ba zai ƙare a zuba mai ba kuma ban samu abin da nake so ba na mutala abdulrahman sheka to gashi yanayin shan mai yanzu kamar na nawa ka sha kenan eh to ni da yanzu ban huce in sha man lita uku lita hudu ba sakamakon yanayin aiki a da can mm. kaya a nan cikin garin kano muna daukan dubu uku mm. to amma yanzu halin da muke ciki yanzu mm. in ka gaya mutum transporter sai iji kamar kayan kinamun jikinsa ma sakamakon mai ya tsada kuma mu ma in ba mu da kuɗin mota ba da kuɗin man mu mu ma aikin ba zai wata da mu ba ina da kanta na sauke ta na ajere daidai in mataki in ajiye saboda kar batir ina ya mutu na dawo kurkura yanzu ita nake tukawa domin ba zan iya tuka babban mota ba saboda ba wannan tattalin arzikin ba zan iya ba kana siyan mai kamar na nawa a baya kafin a cire tallafi a baya kafin a cire tallafi ina siyan man naira dubu goma kullum amma yanzu a kurkura ban da wuce naira dubu uku kuma har yanzu ban samu aikin da zan bar Kano ma bare na iya full tank babu aikin ma gaba daya da ni eh, sanadiyar haka ma ina da yaro mata ne ya yi hakuri mu ga abin da abin zai yi dan ba zan iya ba abin yayi yawa dan ana cikin wani yanayi gaskiya akwai damuwa dan haka nan ni kaina ina da yara amma Allah na rage sakamakon wannan tsaddan ma domin ba zan iya daukan su nauyin su ba wallahi halin da muke ciki gaskiya a tausaya sunana mukta na'am to gashi kana tuka da sau kuma gashi mai an cire subsidy yayi tsada mana an cire tallafi ya kake yanzu wallahi yanzu dai muna fama da yanayin daukan ma fasinja don wani lokacin in ka ce fasinja ya daɗa hamsin ashirin mm. to sai ya ga kuna tece ku ce da shi to amma a hakan ake haƙori mm. a ɗauka kawai amma a da in za ka fita aiki ka cika mashin baya wuce 18 zuwa 17 mm. amma yanzu in za ka cika mashin yana yin dubu hudu da ɗari biyar har dubu biyar ma yana kaiwa kuma a hakan ba zai ishe ka aiki ba. don haka ma shi isa ne na rage a wannan aiki na bana fitowa sai kamar karfe tara ko goma hmm. to duk inda takwas take to insha Allah to na tayi saboda karan yanayin mai to yanzu ka sha mai cikawa kai ko kuma rabi ka zuba ko yaya a yanzu cika mai ne yau da na fito na cika mashin ina to zuwa duk inda magariba take in na da yawan lita biyu hmm. to zuwa bayan isha dai haka hmm. zan tashi ya ishe ni kawai komai yayi tsada da gaske ne fetur yayi tsada da gaske ne gasiyayyo tsada da gaske ne kanan zuri tsada da gaske ne shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga Daily Trust kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shahin aminiya aminiya.com dailytrust.com ko ta kahohin sada zumunta a facebook.com aminiatrust ko a twitter.com aminiatrust. Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio. Har wa yau kuma ana jin shirin Najeriya a yau a Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan dabo. da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. the Unity FM a Jos jihar Plateau a kan mita 93.3 da Badegi Radio a Minna jihar Neja a kan mita ɗaya da kuma Progress Radio a jihar Gombe a kan mita 97.3. Transport ya yi tsada, mota ta yi tsada, mashin ya yi tsada, har keke na shi ma ya yi tsada. Yadda talaka ke jin jiki sanadiyar tsananin tsadar mai haka suma masu hali. Yadda kuma talaka ya rage zuwa shan mai haka suma masu hali sun canza salo kuma sun sake lale. kamar yadda za ku ji a tattaunawar da nai da wani matashi mai rihin asiri a nan Abuja. Sunana Abdulkarim Muhammad kuma ni mazauni ne na Abuja FCT. To, da farko dai sai na yi inna lillahi wa inna ilaihi Wannan abu ya zo ko in ce tun kafin zuwan shi. Gaskiya in na tuna da yiwuwar faruwa abin sai na kan yi damuwa a cikin zuciyata. Mm. To, wannan dai canji yadda ya zo so dole ya zo kam zole ya taba rayukan mutane ko ce ni kai na ya taba ni sosai don yadda ake gudanarwa a da gaskiya ba dole a sauya ba haka zai kasance ko ce ba haka za a ci gaba ba yawa za ka iya yi mana ɗan ƙarin bayani akan yadda rayuwar ta sauya yanzu sanadiyar wannan cire tallahin mai da kuma tsadar mai ni kama a ɓangare na abubuwan da dole tsari zai canza mai ɗaki na tana aiki takan je can da nisa haka so abin na faruwa sai na ce mata ke lallai ya kamata a duba a ga yadda za a canza wannan don suna tafiya sa'i tare da ƙawata ce to sai ya zama na ita ma kawai tana da mota ce to ya kamata ku ku zo ku zauna ku ga yadda za ku dinga kila in an tafi da mota wannan satin nan sai a tafi saboda dole ya kamata a ce suna sun tafi da motan don gurin ba a samun tasi sannan kuma a da kila mukan shagala sai mu ɗauki mota ko da guri kusa da kusa ne za mu je su wani abin a cikin ma unguwa ko wani abin to yanzu kam na nuna mata dole mu zo mu canza wannan tsari ya kamata a ce mu ma ma ake cewa exercise ko wani abu na ƙarin <laughs> lafiya. rika takawa kenan. <laughs> Gaskiya abubuwan da ya kamata ba sai an ce sai an yi wani asara an ɗauki mota ko an yi wannan ba a taka a je a yi. Mm. Sannan kuma muna kallo cewa gaba kila ko in muna da mahangar cewa gwamnati dole za ta zo ta wani abu wanda zai kara kawo saukin al'amura to in an kawo kamar irin su bas ko wani abu muka gani to dole kowa zai fara tunani wata rana in kawai ofis ne za ka ba za ka fita ko ba za ka wasu abubuwan ba dan dai ka hauya aje ka inda yake kusa da ofis ka taka ka tafi ina ga shi zai fi ma kowa wannan hmm. sauki insha Allah. Banda motar mai ɗakin ka kai kanka na eh. san kana da mota ko eh. motoci. To ina da mota, ko in ce ina da motoci biyu da nake amfani da shi. To yanzu ya ake ciki da a nawa kake cika tankin mai yanzu a nawa kake cikawa? Yanzu akwai ina da Honda Accord 2011. Ita tana ɗaukar lita saba'in ne. A da nakan sha in dai full tank nake son in yana kai kusan Uh, 12 zuwa 15 sometimes they depending on yanayi. Kamar so, naira dubu goma sha biyar ko dubu goma sha biyu a da. Yawwa eh yanzu kuma abin da zan cika wannan eh, wannan 70 liters din shine 37,000 650 dubu Har yanzu da yake ina da tsohon mai na ina tunanin ran da zai kare in je gidan mai tunanin abin da ke har yanzu. Ban riga na kai ga sha ba amma na riga na sa ma kaina da ya kai haftan kafin ya kai yadda sai na ji abin a cikin raina gwara in je in sauri in cika. Mm. tankin so abin da nake tunani kenan mm. sannan ina da ɗaya mota ta ita gaskiya ba ni amfani da ita yawanci dama sai zan bar gari haka saboda a ce mun kwashi wuta mm. so ita wannan ita ce tashin hankali saboda hidima da ita da mu'amala da ita shi zai fi wuya a yanzu eh, gaskiya. Cika ta a da ita wannan babban motar nawa yanzu kuma nawa? Ita yanzu a da yanzu za a cika ta muna kashe 18,000. Dubu goma sha takwas naira. Eh, dubu goma sha takwas zuwa 20,000 ita ma. Zuwa dubu ishirin. Eh zuwa dubu ishirin. Yanzu kuma akalla za a kashe mata kusan 45,000. Dubu arba'in da biyar. Dubu arba'in da biyar eh. da kusan ɗari biyar shi ma. Ashe kai da mai ɗakin ka kun kusa koma hawan keke. To, da alama dai kan <laughs> za mu yi da ni tunani na kwanaki akwai wani gurare da na je na ga irin mashin skuta din nan da ake sa ma caji. Eh. To yana cikin tsarin da nake son kawo a rayuwa ta tun da kila daga na je ofis wasa in dai har zai iya kai ni daga nan in je ta wata ramba sai na ɗauki mota ba. Sai in fara canji. Yau in na wannan in ba bukata ta kama ba to dole to amma kuma dole hakan dai zai zo ya faru a ƙasar a yadda dai hmm. irin tsari da canji yake wannan so fatan mu dai gwamnati ta kawo abubuwan da zai rage wa mutane ya raɗai Akwai bayanan da muke samu cewa an lura da ƙarancin masu sayan mai a gidajen mai. Ka lura da haka? Gaskiya na lura da haka. Don mafi akasari wasu unguwanni da za ka je da akwai trafik in za ka je. Yanzu kan motoci sun rage akan hanyi, Sannan yanzu da yake mai ai yadda ya zama kamar